أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku cikin wannan darussa na aƙida ta musulunci muna fata Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta ta wannan aƙida tashi da kuma samun damar kyakkyawan ayyuka a cikin wannan duniya ɗin don mu samu tsira a cikin wannan duniya da kuma ranar lahira بحق محمد وآله الطيبين tahirin. in uwa musulmi tare da baiwa ta Allah subhanahu wata'ala yau har mun kawo darasi na 179 kenan wanda muke ƙoƙarin gane haƙiƙanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu dangane da abin da ya shahi aƙida ta wannan addini nashi wannan kyakkyawar aƙida wadda muka gane kuma muke ƙara ganewa tana nuna mamu hanya mai kyawo wadda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da mu a nan wurin mun kawo inda muke bayanin imani da kafirci don mu ɗauke shubaha wadda take nuna cewa ga kafiri ya yi ayyukan ƙwarai yaya ne sakamakon shi ga kuma mumini ya yi ayyukan banza yaya ne sakamakon shi wanda mun gane a takaice duk maganganun da muka yi suna nuna cewa sakamako wanda yake jiran mutane na kwarai yana da alaƙa ne da aiki da kuma mai aikin kenan dole ya kasance ana kallon abu biyu ne aiki da yadda aka yi aikin dole ya kasance shi mai aiki ya tattara imani ikhlasi tsoron Allah wanda kuma wannan abubuwan mi ke jawo mashi su imani da Allah shi yasa kafiri bambancin shi da mumini kafiri ya yi ayyuka na kwarai tana yiwa ma yana da ilimin cewa wannan abu yana da amfani ga jama'a ga al'umma amma yana da imani bai da imani yana da neman kusanci ga Allah ko bai da bai da saɓanin mumini kenan a taƙaice cikin wayannan guda biyu wanda mutum zai kawo kusan duk gaba ɗayansu mutum ya gane sakamakonsu mumini ko da a wata ibara ma ba a ce mai mumini wanda ba ya ayyukan na kwarai bai ayyukan kwarai ai ba mumini bane na'am ya shigo cikin gona ta musulunci ya shigo cikin rayuwa ta musulunci ya yi imani da Allah amma ba ya ayyuka na kwarai haka ne shi kuma wannan bai imani ba mu kuma yana ayyuka na kwarai kenan wannan kowa ya san ina ne sakamakon su. gida guda ne na'am wannan tana yiwa bayan zunubin shi sun karkare a cikin gidan wuta Allah subhanahu wata'ala zai hiddo shi bambanci shi da kafiri kenan baka cewa a ba wani kenan imanin kenan yake a wannan duniya yayi wahala banza kenan ba a ce yayi wahala banza ba a cewa yayi wahala banza saboda akwai waɗanda Allah subhanahu zai hiddo su daga gidan wuta bayan duk zunubin da wannan abubuwan da suka yi ya ki sai sauran lada kawai a wannan lokacin Allah subhanahu zai sa su cikin aljanna amma kafiri fa saboda babu imani duk ayyukan da yi na alkhairi ana cewa mi in ma Allah ya saka mai tun nan duniya shi ya saka mai da alkhairi tun nan duniya amma dan baya da komi wa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da komi saboda shi duniya dama ya nema kenan shi wannan sakamakon shi tun wannan duniya da in ma Allah subhanahu wata'ala yana da hikima ya sa abubuwan da yake saka mutanen shi da shi tun nan duniya zai bashi zai bude mishi zai ƙara mishi linka mishi arzikin shi ko kuma ka gama a cikin zuriyar shi Allah ya tado muminai salihai wanda tana yiwa sakamakon su har lahiran ma ya samu cetonsu ko da ki ba a ceton kafirai haka nan wanda suke zalla sai muminai musulmai amma Allah da rahama shi da tausan shi ba abin da ba zai iya ba saboda haka nan kenan a nan wurin muna gane menene bambanci tsakanin mumini da kafiri sannan kuma yanzu mu dawo a cikin alƙur'ani alƙur'ani ma shi ba kan kai shi yana gwada mu cewa ba wai aiki ne kawai ake so ba shi yasa duk wanda a cikin musulmin ma tsoron Allah shi da neman kusancin shi da ikhlasin shi cikin ayyuka ya yi ƙarhi to sai ya yi kowa samun daraja a wurin Allah aiki ne iri guda za mu ɗauka cewa wanga ya zo ya gina masallaci wannan shi ma ya zo ya gina masallaci amma za ka samu menene wannan niyyar shi daban wannan niyyar shi daban wannan darajar ikhlasin shi da tsoron shi da kuma neman kusanci shiga Allah cikin wannan aikin daban wannan shi ma nashi daban to ya za a yi zama ɗaya wurin Allah ba yi wa. shi yasa kake ganin bugun da amirul mu'minin ya yi yawmul khandaq ka duba yadda bugu ne guda ya yi ya kashe wani katon kafiri amma aka ce wannan kashin da ya yi ya yi daidai da ayyukan mutane da aljannu ya yi daidai da su me yasa saboda tsananin tsoron Allah da ke da kwai cikin wannan bugun shi yasa raka'a biyu mutum zai yi cikin imani da tsoron Allah da kusanci mai ƙarhi yana bambanta da wanda shi raka'o'in da ya yi ya yi su ne imanin ɗan kaɗan ne ta kawai dan kaɗan ne kai kusan ma tana yawa ba ma yi tunanin Allah subhanahu wata'ala cikin sallar yaya za a yi a gama shi da wannan wanda sallar shi gaba ɗaya tunanin Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yafi kowa saboda malam sallar shi ba irin sallolinmu ba ne kai ba ma irin sallolin duk annabawa ba ne shi ya samu wannan mukamin shi sa ba wai banza ba Allah yake ɗaukaka darajarsu wasu annabawan suka yi wasu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd me yasa shi ma daga tsoron Allah ne shi sa Allah ya ce ku ji tsoron Allah masta mastata'atum daidai kwakwaran da kuke iya kowa ya dage cikin tsoron Allah mastata'atum ka gani a nan kana gane cewa kenan kowa da irin nashi ƙoƙari kowa da irin nashi ƙoƙari sai mu dage cikin samun dacewa da ƙoƙari amma duka babban mu iyali ma'auni a nan wurin shine imani da takawa da tsoron Allah wanda a yanzu zamu cikin alƙur'ani mai Allah subhanahu wataala ke cewa mu saurara mu ji farko zamu fara kawo aya ta cikin suratul nisa inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa man ya'mal minas salihati wa man ya'mal من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كجي كجي وهو مؤمن ba kawai ka yi aiki ba shi yasa baka cewa wannan kafiri ya yi ayyukan kwarai ko kuma kafirai ga sanin suna ayyukan kwarai cikin kasashen su wanda musulmi ma baye ba haka ne ba ma'auni menene wa huwa mu'minun ba kawai kai ayyuka ba wa man ya'mal min as-salihati kai ayyukan kwarai ga sanin salihat masallatai likitoci wurin taimako taimakon marayu taimakon talakawa waɗanda ba su da shi masu rauni ayyukan ƙwarai ne amma shi kenan ya isa Allah ya ce wa huwa mu'minun wa huwa mu'min dole sai ya kasance ya imani da Allah shine babban ma'auni shine kuma abin da muka ce bambanci dama tsakanin kafiri da mumini wa huwa mu'min in Allah wannan aya wadiha ce bayyananna ce tana nuna mu cewa kenan dole dole imani shine kenan wannan aqida ma duk da muke karantarwa dole mutum sai ya kasance ya imani da Allah shi yasa farkon ma aqida da muka fara bayanin ta duk sai da muka dauko dangane da sanin Allah subhanahu wataala da yadda za ka yi tauhidi gare shi ka kadaita shi tauhidi kala kala wanda ke da kai cikin addinin musulunci duka mun yi bayanin su a takaice mutum yana iya koma madarasan da suka wuce zai karu shi sa Allah ya ce wanda dai suka yi irin wannan ayyukan sai ka yi imani da Allah kuma fa'ula'ika ya aljannata su ne waɗanda za su shiga cikin aljanna su ne ‘yan aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yuzlamuna na naqiran kusa me naqir naqir malam Allah subhanahu wata'ala ya ce ba a zaluntar waɗanda suka yi imani suka zo da ayyuka na ƙwarai mace ce ko namiji cikin wannan babin babu bambanci Allah ya ce ba a zaluntar su ko da daidai da kwalhon dabino ba dabinon kan shi ba ba da kwasfan shi za mu ce komi wannan kwalhon nashi wanda wasu za a gani kayan su dabino suna iya siyasa sai sun bambare shi ga wani dabino amma to wannan kwalhon nashi ko da daidai shi suka yi aikan alkhairi suka bada suka taimaka ma wani Allah subhanahu wata'ala ba zai zalunce su ba kai komin karancin abinda suka bada na alkhairi Allah ba zai zalunce su kan wannan ba saboda sun zo da imani amma wanda bai zo da imani ba kawai ayyukan kwarai ya zo da su ko kuma a'a ya zo da imanin kenan duk abu biyu ne wannan reshen guda biyu tare suke kamar da muka ishara ba yiwuwa ka zo da imani ba ka zo da aiki ba ko ka zo da aiki ba ka zo da imani ba dole tare suke wannan shi ne. sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin surat Ibrahim mathalul ladhina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد Allah subhanahu wataala yake cewa misalin kafirai kun san misalin kafirai su wane ne ayyukan yaya suke kenan ku amsa kai tsaye a wurin Allah subhanahu wataala na wannan shubha haɗin wanda muke magana kanta wannan shubawa da ke kewayawa mutanenmu sun kasa gane amsarta Allah subhanahu wata'ala yake cewa to ayyukansu ku sani kamar da ka san toka ce kamar toka ne lokacin mi lokacin da za a irin ruwan nan masu ƙarhi iska zai fara zauwa da ƙarhi ya kwashe na kwashewa zai bar wannan tokai ba zai barta ba fi yau min asif la ya kadiru na mimma ka ala shai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba za su iya dacewa da duk abin da suka aikata ba duk abin da suka yi ya tahi ya tahi iska ya zuwa ta yi da shi haka nan su ma kafin duk abin da suka yi to kamar haka nan ne kamar wannan tokan ne iska ya zo ya tahi da ita kenan ba abin da zai yi saura na ayyuka alkhairi da suka yi balantana har su gan lahira babu shi komi babu wannan shi ne babban bata wanda yake mai nisa bata wanda ba makamashi bata ne mai nisa ku duba ku gani kenan dole ya kasance ɗan uwana farko kai imani shine abin da ke bambanta mu da mu da kafirai sannan mu zo mu yi aiki kuma ba kawai imani kaɗai ba dan shi imani kaɗai ba zai cece ka ba kamar da muka ce aiki da yadda aka yi aikin imani kenan akwai shi cikin mai aikin ko babu shi ba kawai kai tarin aiki ba a'a yaya kai aikin kaifiyar yin aikin wannan dole ana kallon shi cikin abin da ya shahi ayyuka na addinin musulunci sannan mu sani wannan ayoyin kenan sun ganar da mu a takaice kuma a bayyane ba tare da wai wata shubaha ba komi ba su bari ba sun bayyana mu cewa Allah subhanahu wata'ala ga abin da yake so da mutane wannan shine abin da yake so aiki imani imani da aiki ba su rabuwa a musulunci ba su rabuwa Allah ya sa mu dace sannan mu sani kafirai ko kafirai da muke cewa bayan mun gane wannan darasin ba iri ɗaya bane suna da dama akwai kafiri wanda shi ke da rauni rauni daga gare shi ne akwai kuma wanda raunin ba daga gare shi bane abin bai zo mishi bane gaskiya ba ta zo mishi bane mun sani da akwai wannan to haka ne sakamakonsu kamar yadda zai zo za mu ishara kanta akwai kafirai ahalul kitab akwai wanda ba ahalul kitab ba akwai kafiri wanda yake mu'anid wanda mun yi magana kan shi akwai wanda baya mu'anid shi in yaga gaskiya baya ina da yace kai yayi ta karyatawa yayi ta nanatawa cikin cewa ƙarya ce musulmi suke yi bayan haka nan shi yasa zaka samu cewa har a wurin Allah sakamakon su duniya ba ɗaya bane sannan sakamakon su maran lahira zai bambanta hatman zai bambanta saboda Allah subhanahu wataala bai zalunci kenan akwai kafirin da sam gaskiya bata zo mishi ba dangane da abin da ya shahi addinin musulunci komai bai zo mishi ba ba labarin komai to wannan ya yake shi yasa a bangaren ma shi'a yanzu misali waɗanda ainihin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bari bai zo musu ba balantana su zama shi'a akwai bambanci da su da waɗanda gaskiya ta zo musu sun shi ne a ƙi shi'a amma suka ƙiya suka ƙeƙeshe suka busar da zukatansu suka kau da kai akwai bambanci shi yasa zaka samu cewa kakanninmu waɗanda babu labarin shi'a wanda ya zo musu sakamakon su bai yake da yawa daga cikin za su cika aljanna saboda mi saboda wai ba daga mushkila ba daga gare su bane matsalar ba daga gare su bane wannan mu sani kenan za mu dakata nan saboda kwarewar lokaci sai kuma darussa na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin